نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر دورم ومركز أهل السنة والجماعة وانك يملكر كدا برنن دمغرم جمهورية الرجال يومنا لا ربا 29 ga wata na Jumadal Ula hijira shekara 442 wanda ya dace da sha uku ga watan harko shekara 2021 insha Allah za mu tashi babi na zakatu fil ma'adin zakatu fil ma'adin zakka ta ma'adinai ma'adin shine ma'adin jam'in shi kenan ma'adin duka za mu ce taska duka dukiya ta ƙasa abinda ake hudawa duk da wasu na ɗokan sai zinariya da azurfa kaɗai na kaman hanabila suna ce duk abinda yake arziki abinda ake tonowa a cikin ƙasa wanda ba ƙasar ba ana kiran shi ma'adin ana kiran shi ma'adin yau kenan insha Allah za mu darasi na 64 cikin littafin muwatta ta Imam Malik darasi na 64 cikin littafin muwatta ta Imam Malik rahimahullah ki zamu shiga magana kenan zakka akan abinda ake hudawa a cikin ƙasa abinda aka yi tufaki akan shi zinare da azurwa wasu na ga duk arzikin cikin ƙasa mai ɗaukar ma'adin kuma iya da zakka zamu ji da bayani kan mas'ala haddathani yahya zamu koma harkon hadisin kin harkon baban dan satin da ya gabata mun taba magana a ciki ai ko mu koma harkon hadisin harkon baban haddathani yahya an malik an rabi'ah bin abi abdurrahman an ghayr wahid أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى لبلال بن حارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروض فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة مغانا رواية تيوى منزانا صلى الله عليه وسلم يا ينكما بلال بن حارس المزني تسكاتا arziki ta ƙabaliya gari ne can ɓangaren furu din dai ta yanki ne wajen ɓangaren a can madina yana da alaƙa da can ya kusa da can dai na wurare ne dai na can kasar saudiya za mu ce to nan iya so ga maka irin wannan wuri da an ce ya kusa da madina wurin a wannan abin bayanin muka sati da ya gabata maganar yanka ma bilal bin haris almuzani wannan wuri na tonar arziki ya tabbata to da hannu da bakon albani ya kawo dalilai amma mas'alar da bata bata ba maganar zakat da muke magana akan wannan mas'ala ba ta tabbata ba a wannan wuri to dai kenan wannan bayanin hadisin da ya kawo cewa an yanka ma bilal bin hazar al-muzani wannan bangare na taskal arziki na bangaren furu yace yace fa tilkal ma'adin la yu'khadhu minna ila al-yawm illa zakka wannan ma'adanin har yau ba a karbar komai a wajen su sai zakka ake karba bayan wannan ruwa dai wannan hadisin da ifi kamar da hadisin da ifi inganta ba ƙarƙashin haka ala malikun ara wallahu ala imam malik ya ce ina gani kenan a fikihun shi a fa'inta tare da Allah shi ne mani sani yace annahu la yu'khadhu min al-ma'adin mimma yakhruju minha shay'un hatta yablugha ma yakhruju minha qadar 20 dinar aina aw 100 dirham yace ba a karɓar wani abu daga cikin taska ta ƙasa daga cikin abin da yake huddowa a cikin ƙasa sai ya kai abin da aka huddan in ya kai gwargwadon inda za a auna zai kai dinari 20 ainihin dinari 20 ko zai kai kimar dirhami 200 ba kurin ba daga an ɗauko ba ne ba za a ce kurin a hudu zaka komin yawan shi sai in ya kai kenan nisabin zakka fa'iza balaga zalik in ya kai nisabi kenan imma dinari 20 ko ya kai dirhami 200 fafihi zakka a wannan akwai zakka cikin shi makanahu a lokacin da aka duba a cewa ita zakka ta kudi da kamar laka a bayani ya gabata sai hala alaiha alhaul sai shekara ta zagayo ta samu sai shekara ta zagayo ta samu kudin da nisabin daga samun nisabi zuwa shekara mai zuwa ne zakata hauka to anan shi magana ma'adin ba aiki da shekara daga an hundo inda ya kai nisabi za a hudu zakar shi kai tsaye ba a jira shi a nan kai tsaye zaka kamar na kayan gona ne ya ce wa ma za da ala zalika a yi maka magana in ya kai kadarin 20 dinare ko dirami 200 in ya kai wannan za a ba da zakka kai shi ne makanahu kai tsaye a wurin da aka sami abu wa ma za da alazalik abinda ya karu a kan dirami 200 ko dinar 20 kenan ila mashalo wakil da bi hisabi zalik za a amsa gwalgwadon yawan abin da aka samu gwalgwadon abin da amsa na zakka miliyan ɗaya ce ta miliyan ɗaya da rabi ne da rabi da abin da aka samu zaɓar gwanon abin da aka wuta ya ce ma dama fil ma'adin nailun matuƙa wannan ma'adinin akwai saura ana cikin ɗaukan wannan taska ta ƙasa izinitin wannan faizan a ta'ir idan wannan ma'adinin da muka samo zinariyar wannan gwalgwadon sai yau da gobe sai ya yanki aka samu sa izin a tsarin aka misali misali na iranium sauransu ya zaune wuri babu ya kare ya yi gaba idan ake misalin za a lit daga yanki hawa hawa idan wannan taska da muka samu ki gudawa sai ta yanki shine idan qata irquhu nan kenan ai kama abu ne yanki na ya tuna tuna tuna tuna ta tona wata ne ga an waye gari babu wannan mu yayi gaba to idan wannan jijiya tashi ta yanke kuma ja ba'da zalika nailun ya ka saka samu wani wuri daban wurin haƙa daban fa huwa mithlul awwal yubtada'u fihi zakah shi ma za a fara da shi ke lissafi daban ne ba ga mace da wancan shi ma lissafi daga radda aka tono in an tono lissafi daga lokacin sai a ba a gama da wannan na wancan da na wannan ko ne izinkin da aka hudu za a fara za a fara mishi kamar to dai fil awwal kenan ba za a fara da shi wannan na biyu kamar da aka fara ma na harko daga lokacin da kai nisabi za hu da zakar shi ƙala malik al-ma'adin bi manzilatil zar' shi ma'adin izin da ake hudo na arziki tana matsayin kayan gona yanda yukhadhu minhu mithlu ma yukhadhu min az-zar' za a amsa lokaci da kasa ana hudu zakkar kayan gona daga sun an girbe ko kana sa runguwa ki hudawa ko shi ma haka ake yi wa kazu minu idan haraja min ma'adin min yawmihi zalik radda aka huddo ran nan za a hudda wala yantaziru bihi da haulu ba a jiran shekara ya za za garo amma nan da yake maka maganar na yi wa kazu minu idan haraja kamar irin nan na magana cewa yi wa kazu minu mitar ma kazu manzari kaka ɗauka wai alƙadarin yawan ai na kayan gona ushiri ne ɗaya cikin goma inno ruwa ne na bilis ruwan bilis ke na ruwa na sama ko na jijiya ko na ido da ke zawa ba a bar ruwa da rijiya shi ne wanda za a ba da ɗaya cikin goma in yi zaman to an yi bar ruwa da dabba ko da hannu wanda za a ba da rabin rabin kushirin kin a raba gida goma shi ma na goma a raba gida biyu a ba da ɗaya don ka an yi ba da kai an diba an rage ba kai ma wahala tunda kai wahala wannan shine hujjar masu ganin cewa maganar zakka mutumin da yazo yayi noma ya doko tantan ya biya kudin tantan kudin wane ne yan bare ma kace kudi masu yawa yan an zo karshen kaka kurin da sai za a yi abin da ya hudda ya kashe abin da ya samu za a sai ya kai zakka ko sai an hudda kudi da ya kashe wannan magabata sun magarabi ne akwai kamar ibn Umar iya gani akwai masu ganin cewa wannan kudin in bashi ya ciyo in babu nawa ya samu sai an yi lissafi in ya hudda kudin bashin mutane abin da yake sama shine nashi in ya kai zakka hudda zakkal gwalgwadon abin da ya hayo wannan fatawa ta ibn Umar wasu na gama ce a su ko ba ba shi ba ne tun da a noma a kashi ka kashi miliyan guda a gona aka zo abinda aka noma bai kai miliyan guda ba zaka za ka bada a tsara ce ma kai wannan mutum ya koma tattu irin mai kada ne suna ka hujjoji ya san Allah ya yi itibara an lura da halaka diba wannan ruwa ne na sama ya aka bambanta ruwan sama da ka sha na bilis da nan da kai ban ruwa aka rage maka wahala aka bada rabi kirista tana diba wahalar mai aikin to naga an kashe kudi an ciyo bashi sai amma balle noman zamani gaskiya magana akwai wahala wanda ya zai zo noma in ya kare noman ya zauna ɗan jarin nashi ya kashe kaga wace gaba gari sai ake diba da wani akwai yawan magana to shi yasa ana ga cewa kenan anan sai yake ga maka na abin da yake magana abin da za a ba iya yin ba yawan abin da ɗauka irin irin zakka ta kangona bace a lokacin hudda wacce yake magana anan dan ka kai fasara cewa za a ɗauki kenan da magana yawan fushiri ko kuma da lokacin a na iya aiki da yadda ake karɓar zakan kayan gona kai tsaye daga allisawa shi ma ma'adin haka ne kudu magana ke wala yanta zurbi na ba a jiran shekara ya ta zagayo kama yi wa kawo minan zara kamar da ake amsa ta kayan gona shi ma haka ne idan hausidal in aka girbe ma ake amsa al'ushur ɗaya cikin goma wala yanta zuru an yahula ala ba a jira sai shekara ta zagayo ta ko a ba da zakka kuma shi kayan gona rangwamin shi kawai da zaka ta kayan gona in ta dubu kai kawai da zaka bana ba a ce ba ɗaya ka sake balawa irin ta kuɗi zaka da yake hudda mushi ɗan uwa wannan mas'ala ta ma'adin abu ne wanda kama albani rahimahullah cikin littafin shi wannan littafin na na wanda tamamin minna da dai irin halittu ya littafin kan rikaz ya ga ya ce rishin wata madogara kwakwara da ta haddade maganar zakatul ma'adin shi sake da magana da yawa wajen malamai a wajen ittifaqin malamai na mazahib hudu suna kan cewa babu rigima kowa ya yarda shi zakar shi za a hudda ta kai tsaye ba a jiran shekara wannan kowa sun daga sai na amince daga ba a jiran sai shekara ta zagayo akwai kuma mas'alar to sai ya kai nisabi ko koda bai kai ba nisabi inna rikas duka ce wannan maganganu ne da magana kuma wa za a ba shi wa za a ba irin abin da ake guddawa irin masarafa ta ta zakka waccan ta kudin mutane da ake amsa a hannun mutane wanda aka yi su za a ba ko kuwa ya za a da shi shi badalar da ya gamata gaskiya rashin wata madogara kwakwara kurin a bar lamarin ga hannun shugaban musulmi abinda ya dace kurin yi da shi yanwa ƙarƙashin wani ke da matsalar yau dukiya ta ƙasa ya ke hudawa milikin zinariya milikin azurwa ko petrol diya ce wannan ko petrol ko doni abu na cikin ƙasa da ke hudawa wata ran an kira mu wani taro na ƙasa na ƙungiya mai kare haƙƙin abin da ake hudawa a cikin ƙasa sai wani cikin malamai na cikin garuwa nan yami sai ka wannan mas'alar to me yasa ba hudda zakata Niger ta Iranium ta petrol ta zinariya ta ba take ba nan ba nan mun ko ba nan mun wata na yamma ba nan mun ba nan mun ko zinariya ta can yamma kasa talabi me yasa Niger ba ta hudda zakka wannan akwai mushkila ta magana a wurin kana Nijar ka san a Nijar kake Nijar za ka ciya gwamnati da war zaka Allah kwa da war zaka daula islamiyya ake magana nawa ba nan tare ba zai kace daga tsaka kada kai magana kun kun a ce a ce kun kawai kun a ce ka hudi ne kurin ya zai ba da zakka a ba da zakka da zai da zakka gwamnati zai ba zakka na biyu cewa akwai zakka a ciki sai na ce ku tsaya ai matsalar da farko ma maganar zakkal kanta in ka ce malikiya ce a malikiya azurwa ne kadai da zinariya ake ɗaukar kuda masa kai bane sauran kayan ƙasa an malikiya ce idan muka bar malikiya mas'alar sai ce a tabbas a saudiya ma ana hudu zakka ta petrol saudiya ce saudiya ba ka sa lokacin kai na ya ɗarmi ba mai gadama ba da aka pause sai na kuma da gaugawa ya na shiga sit na internet na neman labarin saudiya kan petrol allah ta yi na samu jawabin kan matsala cewa an samu cikin malamai su da kwarzawi ya kawo wannan magana cikin wani zama da aka yi na rabita ne na maganar me yasa saudiya ba ta hudda zakka ta petrol abinda malamai suka bujuro mushi magana biyu ce na harko dai cikin magabata wane ne ya ce a huda zakka ta wani abin da aka ko zinariya bayan wannan ajiye ana huda zakka petrol irin ta zinare da azu ana huda zakka ai ita wannan dukiya ta kasa ta wace ce ta talakawa ce kina wadda wadda ba zakka dama asusun talakawa da cikin ba maganin zakka ba wani ra'ayin zakka ba to wadda ba zakka daban fon daban duka an trezor duke gwamnati wadda wace talaka ce to za za ba zabe yace ba ta samu cikin magabata cikin dolin duniya musulmi na taba hudda zakatar daula aka ce ba to za ba ta mun kanku ne sai da an ci ne eh da magana mun kanku ne haka kenan magana ta hudda zakka ta petrol ko iranin ko malu ko zinariya ta kasa babu wata madogara kan shi kace babu wata madogara da wani malami zai kawo ta hudda zakka ta wo fatalakin kasa ko zin to zakka wa za ba ta ban kudin zin a kenan magana ba wani magana kanta ta magana zakka akan kayan arzikin kasa da man da talakawa ne kuna ba su haƙƙi su kullum daban na su daban kayan sun da kullum kina ta kacin yanzu ma'adin wani rigimai wani rigimai da suka samu in a ce misali irin wurare inda yake da yanci izin ta talakaci irin wasu ƙasashen amurka wasu wurare to irin wannan ake magana a shi ne ake magana kenan za a bada zakka kai tsaye daga ka hudo eh ka hudo zakka din naka ne kaza akwai wurare da kake da mulki naka ne nan ma cikin Afirka akwai kasha an ka hudo naka ne suka nan Najeriya wanda ka ba wata izin su suke huduwa bas kudi ne kayan Buhari yanzu da soke da alamu ya soke story da kenan in naka ne ake magana dan ka sami izinin kin hudo wani abin to kenan an ka hudo kai tsaye in ya kai nisabi sai ka hudu zakka duk yana muna da bayani ake gurin na ma wurin yanzu yanzu dai wannan shine hukuncin zakatul ma'adin ta izin gurin in ta kai azurwa ko zinare shi nake karara shi nake da karara in azurwa ta kai nisabi ko zinare kai nisabi kullum sai a lisan zakka kai sai sai a ba masu haƙƙi sai zakatul rikas zakar mai rikaz suna ca dafin jahiliya rikaz kurin ɗin inda ake samu kurin kaje wani wani wuri ko kana tuna rijiya ko ginin fandason ya ka isko wata dukiya a an ɓoye irin kasa mutanen da ɓoyewa suke zai nusa ɓanne ba su gaya kowa ba su mutu kowa a tsara ko gari ne iyawa garin ya zan kwango ya to ya binne a ɗakin shi ya mutu ya bar garin ya bar gidan ɗanshi ma bar gidan an kawo an barin gaba ɗaya ya zo ga an tuna ga an samu dukiya dinariya ko azurwa gangariya Allah nake gaya mani wani lokaci kanshi ya zahi gari mai zahi ya ce sai ta ban gari ya je ya ci nan arewa cikin nan nan kayan nan kayan nan da janar mai kusa ne kun ce ya je ya tona kun da ya tona wuli kun ya ga faifat kun azurwa kun kaya guda ya ci wani ya binne ya mutu ya bari sai kun yi kwaso wanda kawai masu yawan cayi shi ke nan shi ganin sai warke kura to yanzu irin wannan kasa to shi ne ake hudu ya ce shi zamu bayyana kai irin wannan arziki da ka samu bilis a gona ne to nan wani masana ce dan aka tabbatar da jahiliya ne ba mu ba wannan na kusa kusa nan ba ba ce ya misali yanzu ana kai kare karen aure ka sai karen ko ko naka ce kai ma zama naka bane ba kai ma aka so shi gida da tsohon gidan sai ina tuna yin zaro nan an gane inda irin ba abu ne ba irin na kunne wannan na tsohon kunne wannan tarihi ne baka ce ajin da ka sai man karen ko gidan ka sai mun kayan ka ne ina kuma saka cewa adiba ne kusa an diba an bincika in mai gidan bai ce gashi ne ba shine zai zama naka wannan shine da kan kurin binnewa ta binne jahiliya eh maganar da muke magana ta malamai suke magana kan ma'adin samu kare kasa bambanci da kadar ma'ana shi rika kurin tabus ce ba wahala kurin kurin abu ne ka tona kurin ka samu shi kuma addini ya bukatar izin da wani aiki da wani bare masu sauransu sai malamai suke da magana kan cewa zakka kace akwai matsala saboda aiki akai kudi akai shi ta kwaka wudu shi shi kuma wannan kurin tabus ce to shi kai tabus ke duke ta aje za su zai magana an an sha wahala wajen wudu shi yanzu ne ga babin da zakatu rikaz zakka ta taska ta kasa da kasa irin binne ta jahiliya da aka binne haddathani yahya an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab wa an abi salmah ibn abd alrahman an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi rikaz alkhams الركاز أتكي أكو خمسي ما خمسي تيا تكين بيار shine khumsi da abin da taska kasa akwai khumsi nan mina man sai bambanta na da ya ya banda ahiliya ce khumsi ne cikin rikas wata ruwaya annabi iya cewa jarru ujma jubarun wal bi'r jubarun wal ma'ad jubarun wa fi rikas al khums eh me yake cewa al jama'a dabba sa ya kubci ilu tillaka ko ka shiga ba ce ya aibin sani biya diya korin hadari zame korin alhaya haɓari korin raƙumi ne ka zuci ya tsoron haɓi karkawa ka yi rairan mutu ba ce a kame raƙumi biya ka diya duk dabba ta ma illa kun ka ta kanka na bace jubarun korin hadari ne zu korin ba a kata ya kanan kata ya zuru ba ba diya ba kama mai dabba biya ka kuma sai ya kawo walbi irin jubarun ka ɗauki mutum ɗan aikin rijiya ne ka biya shi zai maka gaba ɗaya a jika goma he rijiya ta haɗa ya mutu ba ka biya shi aikin shi na ma na bai tujubarun ne kurin a musulunci ba wata shara za a yi kurin ya ta yakar wannan mota kashe wannan kuma mota ta wannan mota ta kashe kuma wannan mai mota za kama kuma mai mota da ya kaɗe wannan kamar ka asirin ne kan kuro kaɗe ko ba cikin akwai nashi nami abinda ake ce in kai rami ba a hanyar da ya kamata a yi ba ko cewa wurin hanyar ka zo kai wajen kawada kai ma a nan kai za kama na kai na kai wani anan kuma daban da kuma ana magana mutum ne iya aikin rijiya ya zo iya ta fada tarihi amma haka wani misali to shan ruwa ba wani abu da kai naka shan ruwa bi iya duka guga ya shawada ya kai ka kan nan bai shafaka to a nan da ya ce kenan dabba jibarin ne ta abin ta kashe rijiya ita ma haka nan ya ce wani ma'azin shi ma jibarin wurin ka ɗauki mutum da ke nan zojen ƙasar mali kwa da ce ka ɗauki ku leburori ku kuna tunan zinariya a biya ku wurin nan da ke na alit na kwaminak biyan da ake a wata ranar ya ta faɗa ka mutu ka ba ci a biya diya abin da ka ci ne ya kashe ka abincin ka ne kun kanan ka kare a ma'adin wannan hadisin ta wannan ruwa fatin sil bukhari hadisin ta sil bukhari da abin da aikin aka doke ka baka ta nasa kaji sai ya biya diya ka kurin ka ta yi hakan to da ya kare ce ita ita arkaz kun khumsi ne a ce shi na hujja ta da kazi daban ma'adin daban shi da kazi kurin tabbus ce ba wa dama abin kurin ajewa ne akai ba cikin kasar ba yake irin ga ma'azin ko zinariya aka ware shi daman ajiye shi ne boye ne akai kurin shi ne kazi annabi ya ce an ka same shi kai tsaye irin na ganima ne sai a raba gida biyar sai ka ba daula hukuma kashi daya ka dauki kenan kenan ka sanke mun kwasi an sanke a raba gida biyar ka dauki ka ba hukuma daya daula daya ka dauki guda hudu da ka samu shakka da ka sai a rike ko ka ba da daya cikin biyar cikin sauran haka ne to bayan wannan hadisi wannan hadisin bukhari ka da muslim ya kawo shi shi kuma imam malik ya ce qala malik imam malik ya ce al'amru alladhi la ikhtalafa fihi indana al'amarin da babu wata sabani tsakanin mu malamai da malakawa zama da zamu ce mutanen madina kice nan wallazi sami'tu ahlul ilm yaquluna wanda kuma ni ma haka naji malam ahlul ilm suna faɗin shi anna rikaza inma huwa difnun yujad min dafn jahiliya rikaz shine abinda aka binne binnewa ne akai tun lokacin jahiliya ake jimawa kenan ba ta ba magana ko kakanka ne abinda jima tsoho a jiya ce malam tsarabi malin amma shi ma wannan hukuncin in ba a kudi ba aka kashe aka tono shi walami tukallaf fihi nafaqatun wala kabiru amalin wala mu'una ba a kashe kudi ba ba a sha wahala ba ba wani aiki kai kun tafi suka samu gurin shine kaza me yasa kwatanta maka kenan fa amma ma tuliba bi malin kaji amma abinda aka nema da kudi aka kashe aka dauko inji da yan baro yan barema aka ta tuna irin da ake misali a Masar a sauna wurin misali akwai tsohon gari ana fatar akwai binnewa akwai bulbulnan su na arziki da yake ciki ya kaje aka dauko leburori ko da wata mashin ta bincike da a tono suka ji ranar sha aiki an gaji kudi ko shi zai ga maka ya ce wannan bayanin da ya ɗauka kumsi inda aka ba a sha wahala ba ba kashe kuɗi ba a tukus aka samu gurin ya ce fa'amma matsuliba bi malin wata kullifa fi kabiru amalin fa'usiba maratan wakutai mara falisa bi rikazi abinda kuɗi aka kashe ya an aiki a hudu wani lokaci ya ce fasi mara uktin mara wani lokaci a samu lokacin kai a banza ma ba samu koyi ba inda ke dai na wuraren na arziki to wannan ba mai kira da kansu kurin wannan ka samu ka samu kuma samu kurin kai asara kurin ya gama ya gama cikin layin kudi kurin ya kai zaka ba da kudin wani zaka bai matsayin da kansu shi dama da kansu kurin tabbas ce ba wahala wannan shine kai a takaice kenan bayanin ma'adin da bayanin da kansu shi ma'adin abin irin a cikin azurwa ko zinare ko abu ne wanda ke daman tare ke da ƙasa amma ba ƙasa bace shine ma'adin izin ta hudo azurwa ko amma shi kuma da kan ajewa ce akai abin a gyare yake ajiya ce akai tsohuwar ajiya ko da shi ne shi wancan shi suka tafaki kowa ne malamin guda hudu sun tafaki akan za a huda zakka in dai ya kai sabon zakka daga an samu za a huda zakka amma rikaz shi ba a kulawa ko ya kai gobe gobe zakka sai inda ka samu ko da ka samu shi da kaza ne ko da ka ba da sa zakka shi ko da abin da ka samu kai tsaye sai ka raba gida biyar ka bada daya in ba sha wahala ba ba kashi kudi ba sai mala zakatu fihi min at-tibri wal huli wal amba maganar cewa babu zakka abinda babu zakka a cikin shi at-tibr irin nan lango shi lango azurwa irin guntayen zinariya ko azurwa ba su zama suna cikin kasar su ba zama kuɗi ba ka san ko dutsen ba ida ware shi ba ba ida ba tacewa ya zama azukan gariya ko alhuli ko kwandiga na ado na mata wal ambar ko turaren ambar wannan za mu je magana a kansu imam malik ya yanke ta akan wannan tarjama da yi cewa babu zakka akan wa'annan ababe shi rahimahullah haka yi mukunci kunshi haddathani yahya an malik an abdurrahman bin qasim an abi أن أشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلم لهن الحلم فلا تخرج من حلي إلا زكاة abin da ke da labarin na aisha radiyana mata annabi sallallahu alaihi wasallam kanat tali banat akhiha yatama fi hajariya tana kulawa da wasu diyan dan uwanta na Abdurrahman wanda suke ga Muhammad bin Abubakar yayin shi ne hannunta tana kulawa da su to suna da lahunul huli suna da kwandiga na ado amma fala takhruju min min hulihin zakka ba ta huda zakka daga cikin kayan adam su wannan shine hujja ta farko ta Imam Malik ta ce hadisi ne mawqufi kuma ya inganta zuwa ga Aisha radiyallahu anha wa haddathani an Malik annafi anna Abdullah ibn Umar kana kana yuhalli banatahu wa jawarihi adh-dhahab thumma la yakhruju min hulihin zakka wannan ruwaya kuma cewa abdullahi bin umar yana kula da wasu shi ma iya da mana iya da iya iya sa ado iyawa ɗiyan shi mata ado na ado na ƙunduga haka bayan shi iya ba su ado na zinariya amma la khuruju min filin zakka bai hudda zakka daga wannan ƙunduga da yake ba ƴaƴan shi ko bayan shi sai ado ƙarƙashin wannan magana shi ba wannan wajajin shi ma sahihi ne mawqufu zuwa ga Abdullah bin Umar kan wannan hadisai qala maliku Imam Malik ya cewa man kana indahu tibrun aw hulyun min dhahabin aw fiddatin la yuntafa'u bihi lilubs fa inna alayhi fi zakat fi la zakat wanda yake da irin wannan guntaye na azurwa ko zinariya ko kondiga na ado na zinariya ko na azurwa wanda ba don sawa ba ne kurin mallaka ce ya yi shi wannan bayan alaifi zakat akwai zakka a kan shi fi kulle amin akwai wata shekara yuzan fayin hau rubul ushiri rubul ushiri za a zo auna ko ta shekara in ya kai zakka za a amshi rubul ushir a raba gida goma shi na goma a raba gida hudu 'yan karakin diziyan an karar da jiziyar a raba gida goma ɗaya a raba gida hudu wannan shi ne manan suke ce muku dukkan jika guda dala biyar ya aka yi haka an karaba jika gida goma nawa ce ila ashirin ko raba shirin gida hudu ba da dala biyar ba ne ba ko su ce muku a raba duk abin da ka mallaka ka ba da kashi ka ba da ɗaya cikin arba'in ta karba in ma mai ka mallaka ka karba gida arba'in kuna gadi bizi farkaran kenan ɗayan zaka bada shi ne dala biyar sunu take shiga guda dala biyar sunu take shiga guda arba'in ce take shiga guda dila sai dai nan ke komowa ko ka raba an ka nawa miliyan ne sai ka hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari shi zai baka duka dila sayan guda za ko mure duk wanda kai ɗaya ne ko karba gida arba'in ka bada ɗaya ko ka hudda a cikin duke ka hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari ko kullum a dukkan dala biyar dukkan jika dala biyar duka jika 100 jika 2 da rabi duka miliyan guda jika 25 haka za ka yi ta yi gwara-gwara kenan to yanzu dai kenan ya ce in na mallaka ne ka ajiye kwanduga gundayen duk wani mallaka ka samu don arziki ka ajiye to za ka hudda zakka shekara an ta yi in awon sai ka yi zakka za ka hudda zakka ɗaya cikin ushiri ɗaya cikin hudu na ushiri kenan araba gida ko kidan ɗayan araba gida hudu a bara daya illa an yankusa min wajen 20 dinaran ainan aw 100 dirham sai inda abin bai hauka ba da shekarar ta zo da aka auna bai kai ba dinari 20 ko kuwa bai kai ba dirhami 200 kowanne bayan aka baya cewa kowanne karan kanci sai ya kai haka ba ta dinari 20 can dinari wannan dinari goma sha biyar dirhami 40 ko 100 abu mutu babu mutu babu ko ba sa mutu zakaran ba ko ne ko ne sai ya kai annabi ce babu zakatin azurwa sai ta kai dirhami 200 babu zakka a dinari sai ya kai 20 dinnan iya baka rigima ta mas'alar kima da muke yanzu ta lissafin kaya na shago da sauransu kimarsu duk rigima nan take zawa ta tsaya ya ga to wannan kisu ce kudin ma ba a gama Allah ce muke yace fa inna qasa min zalik in ya rage akan dinari 20 ko dirhami 200 falasa fihi zakat babu zakka kan wa inna ma takunu fihi zakatu idza kana inma yumsikuhu da ghayr lubs inda ake bada zakka kan waɗannan kayan ado sauransu in ka rike ne ba don sawa ba nan ne ake ba da zakka فأما التبر والحلي والقصور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله في زكاة kenan kayan guntayen azurwa da ƙwandaga karyayyu da karyayyu ne ba sa su amma kana ni da ka gyara ka sa a gaba su mace wannan matsayin kaya ne na bukata kayan kujeru da matalu kayan aiki shi ma ce wannan kaya ne gurin babu zakka a ƙarshe wa ƙala malikun laisa fi lu'lu wala fi misk wala al'ambar zakatu malaka ce babu zakka a cikin lu'lu'u ko almiski ko ambar duk babu zakka an wannan su dalilai da kuke aka tarki wajen malamai kan kan zakka ta kayan ta kayan kasuwa ta wani to kaga inda kudi ne an gama zinari da lulu ba gama shi da lulu zinari lulu ya tsada mace babu babu zakka kan shi wannan kusan kusan jama'a ne kowa mace sun amince wannan malama babu zakka a lulu jaman wa ka kenan masalar tana ga nasi ba ga kudi ba babu nassin da ya kaga kakan shi ka amma duki ce ba gama shi su a tsakon zinariya dan karemin ya ka cika aljihunka da zinariya amma aka ce babu ga kakan shi don babu nassi kuma annabi ya suko shi akwai shi babu inda aka ce abu da mai zaka ne wani almuhim masa'alar zaka ta kayan ado daga shi adabu ta safi na albani zai mawallah kwarai ya yi magana ta raddi da maganu da yawa da sai da ka ingantattu na ta cikin malkiya hatta nan zama da ka hadisan kuma sun tabbata ta hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga na asma ce da ado kwandiga ce wannan kina hudda zakarsu yace wannan idan biki huddawa sai shi ki saki huta ko asma bint yazid annabi ta kana cewa wannan kadai ya shi halakar da ke kuma hannunta ya gansu kenan wani shi shi ne magana mafi ƙarfi ce gaskiyar magana ba wata madogara da za a ce babu zakka in dai zinariya ta kai da zabi ko da ta ado ce da da ba a hannu ta gani wannan kuma ta ce makata makufai sahabi ne magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabiyar kuma ya mata kashe ba ɗaya ba cewa wannan kadai ya muke zakka shi ya sai sake gidan wuta na haka ce magana mafi ƙarfi in dai kayan zinariya sun kai da sabon zakka kurin a hudu zakkar shi lahiya kurin da ya ce nasi na ba wani na shi hadi ba nasi ne karar da ka zaka kan da Allah horewa in dai an auna ba kullum duka zaka zinariya ba in dai ta kai ka tuba san garam magana kenan ina za auna kayan adanki ya kai garam 85 to ki shi da hudu zakka na su shekara da nasi ne karara wanda mutum kuma tun auna littafai zai ga littafin da kawo na adawa zafafu sai wannan zai magana ce ta fiƙe imam malik kan masala shi ashe imam malik babu zakka a kansu babu zakka a kan adokunan sai zakatu amwalil yatama wa tijaratu lahum fi nan magana da zakkar dukiyar marayu da juya kudin maraya kaka gama ka juya eh a yi hudu zakarsu in suna da kudi maraya misali mutum ya mutu ya bar dukiya ya sama da don yara ne kudin ba zakka shi ne magana gidan ko kuwa a yi kasuwa da kudin don a juya kudin ɗan musul lalace ba a ba tabbaci kan wannan babu ɗin ma malika ya rami wallah ya ce haddasa ne ya haya an malik annahu balagahu أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة كوي كاسوا da dukiyar marayu don kan zaka ta cinye ta kenan ana fita zaka kansu a kudi a je yau wani shekara misali miliyan daya miliyan misali miliyan biyar bana an je an ɗauko jika 125 baɗi an dogo ɗari misali ana haka gane ke na kwan biyu kudin ba da suka yi yaro ka hanyar girma kudi sun tafi sai ta kenan a rika kasuwa da su don akwai zakka a kansu don zakka ce ita dukiya ta hau a mutum ba a cikin dukiya da ake zakka sai ta kenan akwai zakka a kansu na shi ne wajen da umar bin khattab ya yi ta a yi kasuwanci da su kuma hadisin ya inganta zuwa umar bin khattab ila an wannan abokan sama da sanda wa haddathani an malik an abdurrahman bin qasim an abi annahu qala كانت تليني وأخا, وأخا, وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا زكاة نشي أبندا يكي بعد الأباري عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن صديق دان أن وانت محمد باب الشيكين يتي عائشة رضي الله عنها دني da wasu ‘yan uwana guda biyu tana kula da ‘yan uwana guda biyu marayu muna karkashin manafi hajjariya mana muna karkashin kulawarta fa kana tukhruj min amrin zaka tana hudda zakka a cikin kudin mu lokacin zakka yana hudda abada dan ba wari yarawa a cikin dukiya a cikin zakka shi ma ya inganta zuwa ga ashar dilan kana hadisi da makufi wa haddathani an malik annahu balaghahu anna أن أشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤتي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها عشر دل أنا تكن أبن تكي تنا بعد دوك يا مرايوس يتا بعد يتا باوني معنا يرق من يتجر لهم فيها ذلك أمس كاسوي أنا سام ريبا dan kuma masa lalaci dan dai hujjoji Imam Malik jikawa na maganar kasuwa da dukiyar maraya dan ka abarta aje aka ba zakka hatta rage سي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بعد بمال كثير يا تشكي مال من تابعين يحيى بن سعيد شيما اشترى لبني أخيه يا دا دان وش ديرو سيبر يارا مرايو في حجره هناك كشن كلها وش يا بر معنا يا سيا مسمانا وتدوكيا يا دبوبي يا وسكايا fabi'a zalika ba aka sai da wannan kudin kayan da kayan da ya saya musu aka sai da bayan dan lokaci bi malin kasir shine fabi'a zalika mal ba'ad bi malin kasir aka sai da wannan dukiya da ya saya musu bayan dan lokaci da kudi masu yawa a cikin ba dan haka wannan ruwayoyi da Imam Malik rahimahullah ya kawo bayan su qala malikun la ba'sa bi tijarati fi amal al-yatama lahu babu laihi a yi kasuwa da dukiyar marayu don a sami riba la'um a musu kasuwa ba kai kuka kasuwa ka cire riba ba a musu kasuwa iza kana waliyu ma'azunan in shi mai kula da su an bashi uzini da shawara ya doka ya je ya juya a sami riba araba wala ara alai da mana in dai har an ga ya dace aka bashi amana ya yi kasuwa sai aka samu haɗari ba ganganci ba na faɗuwar kasuwa na misali za a sai kaya faɗi misali da shekara na an sayi wake jika 40-40 ya je koma 15 wani majida mai jiya wani ya sayi wake wata shekara jika 40-40 da kira suna jika biyar bi ya zama shara nima da baki da shi aka da ma ya zama kamar ya zama shara jika biyar abin jika 40 kenan irin wannan asara in ta zo ga wanda yake kasuwa da dukiyar tasu to ba a cewa sai ya rama tsautsayi ne ya zo tsautsayi ne Allah ya kawo kuɗi su kare amma nan yan uwa wannan abin da ake hudu din neman kare dukiyar maraci a gaskiya ne ba a yanzu irin abin da ya rika wakana ko yake wakana game da masu ajiye dukiyar marayu gaskiya mafi yawa in aka ce a juya wannan kaɗan ake samun wannan dukiya da ran da lafiya ta yaron ka hanyar girma abu ya lalace hanya mai sauƙi a yanzu za ta taimaki yaran a ƙwaciya ba sun girma taimake su ko da ba a sun gida a sai kare ko a bayan gari ne ko a nesa ne ka kare ne suna girma yara ne iya ƙara daraja iya lokacin da za su tashi ya yi daraja ko da ba musu kone shi ba suka sai da ƙarfi su biya bukatar kun balle a ce akwai za a iya sayi gida ɗaya ko biyu daga dattijo mai amana Allah mai cikawa ya rike wasu marayu jikokin shi gida ɗaya na uban aka bari aka haya kayan su girma wajen gida shidda ya musu gida shidda an juya wani ɗanwa bice ba shekara ake ban labarin wani ɗanwa Allah mai cikarin mutuwa da aka ta aksidan ya ka samu agaji kudin taimakon kudi a wurin ya ta muka shawara wannan kudin maimakon a raba wa malamai kun sai ta tattara su kurse kulle aka ta bala'i da shi ce wala bai bada aka rika zagin su ce wallahi suna bukata kun ce muka limci kudi ya ce wannan kudin wallahi mana ya ce muka je da aka kare muka so musu dawa da shinkawa da aka so abinci suke bukata muka je muka sai kare ya ce a yanzu na wani magana da ke wani magana a yanzu ya ce wallahi wannan yara an wa ɗaya mata armi a cikin gudun wannan an biya wasu lakwal a yanzu gida mai sunan gida gida wajen uku maka saya musu kuma ce yanzu haka akwai kare ana kokarin shi wanda ya mutu ne da mutum da abin ya mutu a wani mutu shi wanda ya ga abin kishin ya ga wani abin da yi ya ce yanzu a yanzu akwai kare da aka saya miliyan biyu an hana da kudin kudin sadaka da ke watsewa a kwashe a wani arabe a watsewa a bar marayu da matsala wallahi aka tattala aka tattala a sai da wannan a sai da juya a haka canzu yaran sun girma tun da kanana an wanzu an wasu armi sun lakwasa sun kafa armi kuma da ga gidajensu ga kare miliyan biyu ta aka taya wallahi kudin gwaji kaɗan ruwan aka samu haka yana ka iyayen wacce kai na a juya musu abin an sami amana to amma yanzu a sai irin wannan ƙasa sai ya yi amfani a saya masu kare ko gida kakan kare ɗan musamman gida ne wani kuɗa za su ci za su taimaka musu suna samun ɗan abin abin masarufi za su bisa samun matsala suna samun abincin za su ɗan buƙatar suna yi da kuɗin haya wannan kuma a yawa tara a samun abin amfani amma a ba wani juya wala da yawa abin lalace ya ce ba sai babu garanti kan shi in dai kuɗi ne wannan shine kenan imam malik rahimahullah zikin ya rihe mana wannan babi da mas'alar kurin a yi kasuwa da dukiyar maraya don kan zakka ta ci shi ƙashin wannan kenan akwai zakka a kan dukiyar maraya nan kenan ba an ci ba don yaro ne kamar salawa ta haushe ba zakka a zakka ta kudi ta zakka ta hawan kudi ne ba yaro ba ta zakka kudin take hawa ba yaro ba sai kenan ko da yaro ne akwai zakka a wannan kudin shine suka da imam maliki a wannan sai zakatul biras nan kuma zakka ce mutum ya mutu ya bar gado zakkal gado حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا أبن ديكي تعالى ما مالك رحمه الله يتي إن الرجل إذا حلق إذا متن الله يتكاوى misali kana da kasuwa kana kasuwa sai lokacin zakarka yayi amma baka hudda ba ya ce inni ara an yi wakadu zalika mutum mali abinda nake gani shi na fikin ma malakaci don a zahiri ba shi ne a kan jizaka gaskiya magana zama fikin shi ya ce shi iya ga abin da ya kamata a yi a amshi wannan zaka a sulusun dukiya shi za a rabu dukiya gida uku a kashin ɗaya za a huda zaka da saura a bari ya ce wala yi jawo zubi ba an huce ba sulusi kuma wato badda alal wasaya ga ya yi wasiya kuma ga zaka bai bada ba to yadda ake fara gaddamar da hudda bashin mutum kayan wasiya nan kenan zaka za a fara kayan wasiya don ce wa'araha bai mantarata daina alayi malakaci ina ga ta ma zakar wani bashi ne a kan shi na talakawa suke jira Allah mai cikawa yace dan haka fari zaka dalilin haka tunda bashi ne akan shi ra'aytu an tubadda al wasiya nake ga ita ya kamata a hara akan bada wasiya ya wasiya ba wani jaka kaza ka san ai wasiya annabi annabi yake ba labarin cewa Allah Allah subhanahu wataala ya ba dan adam wata dama an baka dama kai abin da kai na wasiya a daya cikin uku na dukiyarka ko da zaka bar duniya an baka dama duk abin da ka mallaka kana da dama ka ba wannan ka ba wannan amma kai wuce ɗaya cikin uku ɗaya wuce ɗaya cikin uku baka da haƙƙi kuma shi ma wace wasiyar ba a wa duk mai gadon ga baka mai wasiya baka cewa ɗana wani a ba shi gida kaza a ba shi kaza bayan na mutu ko mata ta a cikin matan ka ware wata ka ce a ba ta kaza duk mai gadon ga baka mai wasiya ko kai ba a da annabi annabi manzana ya yanke ta la wasiyata ala waris ala alwaris ba wasiya akan magadi duk mai gadan ka ko babanka duk mai gadan ka ne zai ci gadan ka an ka mutu to ba mai wasiya sai da bashi kyauta ka ka mutu an ka mutu ta kuma abu kuma haka ya kai wasiya da ta misali kana miliyan uku ya ka ba ɗaya da biyu gaba da biyu to wannan wasiya ba ta yi ba za a raba gida uku sai ba shi miliyan ɗaya dole ya kuri ko duka ya rasa a yi ta yi cikin soshi game a sagwada kenan wasiya ɗaya gare ka cikin uku kuma ka ba da ba mai cabe da ba ko ɗiyan to suka cikin to sun cara mu idan mutum ya wasiya a cikin duki shi ce ba da kaza matuƙa abu wani biyu ce ba da cikin uku to ko ku ɗiyan kun hana kun cin haramu ɗin zamani suke kin biya ma bashi masu sai biya wani cewa ce biya da iya da kun ga wani dukin mu uban yake bin bashi kuma ka shaida ga komi ga shaida ga takardu bashi ne uba ake muku wasu shakai mu ha kun ku ba mu dun kun maraba wace bi shi ke yakin sun dare shi kun ku ba mu kamun ku wace ai mun to ga takardu a waya ya rantsuwa ba ran ga takardun ma ba sa kai karatu Qur'ani shi wa san da da magana ke tsaron Qur'ani ko a saurare a takaice yan uwa masalar wannan zakka a dukiyar mamaci in ya mutu in dai lokacin zakka yayi na akwai matsala da ake son a wurare idan mutum ya mutu yar dukiya mai yawa sai kahin a raba gado lokacin zakka sai dan an taba haka wani lokaci cikin yan uwa mai kudi Allah mai cikawa sai lokacin zakka yayi kusan mutuwa shi da kadan sai cikin yan uwa wani ya fatawa a lokacin zakka alaji yayi hanyar an kwaso muryarka a banki sai ɗaya cikin matan ta ce ita yawan wata ta kira ni yi da malam wai akwai zaka mutum ya mutu zaka ba ta yi ba kuma akwai zaka hirji ni ba sani ba ashe su a ciki akwai zaka suka wata na ce a wanda ba gaskiya bane ba kurin wannan kudin ba haƙƙi kurin kuma yau kudin mutane ita gaba ta buɗe a shirin su da kusa masu suka yi samu a takaice babu zaka mutum ya mutu zakar su zaka yanzu kudi kai ya kuma na magada kenan mutum ya mutu ya bar kudin nawa ya bari sai a wata ka harban gado watan zakka yanzu ba ta aure zakka daga mutu shi daga mutu shi kudi zama nashi ba ya zama kudin marayu yanzu sai dai aka raba aka raba gado to kuma kowa ya da sai daga mutuwa uban suka gane su suka zama shi ko ko da raban gado dan a yake da shi hannunka dan iya ba jama'a raba gadon ba kenan zakka tana kama gari da aka raba naka aka baka naka gashi ya kai zakka to yanzu baɗi kuma kai in kudin ka ya kai zakka ya ka hudu zakka ma mai kai ba sai ya kudin masu zakkar da yawa ne masu hadarin da yawa ne aka raba amma in dai naka ya kai in mai kai ba kuma zakka ba ta hauka ba kenan ba a hudda zakka ta kudi mutum ya mutu in dai kahin ya mutu lokacin zakka bai zo ba to ba a hudda zakka a kudin shi sai bayan rabon gado don aka ba nashi sai ake da rabon shi kuma na ana magana ne lokacin zakar yayi kayan zakaki ko baka da baka da likita baka hudu ba ba zakar ana ji ya iyayewa sai da raba zakar ba to wanda ya mutu shine ake magana za a fara hudu zakka kayan kayan wasiya قال وذلك yake cewa imam malik rahimahullah yace idza ausa biha almayit wannan da ake ganowa idan mamacin yayi wasiya lokacin zakka ta yi mudda ba qal fa illa yusi bi zalika almayit fa fa'ala zalika ahlu fa zalika hasan ko da bi wasiya ba yace a hudda amma an san lokacin zakar wani yayi bai sami damar hudda ba Allah mai cikawa in suka musu zakal sun yi abu mai kyau ce ma malik wannan wa in lam yafaza laka halu lam yanzumu muzadak amma in mutum zakka ba bai zama dole kansu ba shi ne bai hudda ba iya ba san ba dole a ce sun hudda tunda shi bai hudda ba iya akwai su da laye daban wanda su ba sani ba qal sai imam malik ya cewa wa sunnatu indana allati la ikhtilafa fiha annahu la yajibu ala waris زكاة في مال وارثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع, ما باع من ذلك أو اقتدى الحول من يوم باعه وقبضه وقال مالك السنة أبردك عن الإمام مالك سنة رباب ساقاني أكد لا يجب على وارث زكاة في مال ورث في مال ورثه زكاة بتزم واجبي با akan wani mai gado da ya gadi dukiya fideni ne bashi ne aka amso wani arzin wala arzin wata haja ce ta uban ta wanda yake gadon aka amso wala darin gida ne ya amsa ko bawa ne aka bashi ko baiwa aka bashi ya samu kudin zai mallaka to ba cewa yau ya amsa hudda zakka hatta ya hula ala saman ma ba min zalika sai in bawan da ka sai da bawan kudin herar da ka sai da gidan ko ka sai da hajar ki misali misali kudi misali ba maka bari sai ka shiga da wannan ga gida kai ko kare ko bawa to yanzu anan ba a ma da sayan ka samu kudin zakka sai ran da ka sai da kadara abin ke ne sai da ka sai da kadara da ka sai da ta ne daga nan ne shekara din ta zagayo zakka ta kama ka a waktar da alhaul yau ba awu kenan ko kuwa me aka ce bashi ne ka samu me aka ce aka baka shekara ta yi me aka ce daga ranar saidawar kuma ka amshi kudi yau ka sai da ka amshi kudi ba ka sai da ka amshi kudin yau a sai ce aici ne giba kudi a nan ka ba ba kudi mako kenan ya zamanto shekara ta yi kuma da ka sai da kudin ka amshi kudin kenan bayan sai da amsa kudi ne shekara ne ta zagayo amma ba a ke zaune gidan aizu ya shekara ci gado don sai da yanzu yau zai zaka ayyun ci gado gida ba sai da ba zaka ba ta hannu ba gidan ci gado ko ba wani ci gado wani abin ci gado na kadara ko da ya shekara nawa ta kana ba herar da na sai da wannan kadara kuma bayan na sai da ta shekara shi ne kenan zaka ta hauni a wannan kuɗi ya ce kenan wakala malik السنة عندنا سنة عوجمه أنه لا لا تجب على وارث في مال ورثه زكاة حتى هو على الكرم كنن زكاة بتا زما واجبي akan wani wanda ya gadin duke da kai gado da ka gada in ka mallaka zakka ba ta hawanka kurin sai shekara ta zai wani abu ne kun sananne ba ta ɓaje kai sai shekara ta kai Allah ta mkiyo ina ganin kamata mu tsaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته